studio Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga maiman kanunsu. A cikin kayan labarun za ku yi cewa da yawan mutane ne aka damfara a zandar a wani kamfani da ke bayar da ramce mutanen da suka zuba kudinsu sun zuba ne da zumar samun bashi a kamfanin sai dai da karshe shugaban kamfanin ya ɓace kamar yadda za ku ji a cikin wannan labarun waɗansu da abin ya shafa. Ƙungiyar Farankofoni tana kyautata dafawa ƙasashe wajen daƙile musgunawa a fannin koyarwa duka da matsalolin tsaro da ke akwai a Sahel. A cikin wata sanarwa da Sakataren OEF ta fitar a wajen wata muhawara Injamena goma sha takwas zuwa ashirin ga wata. A cikin rahoton da muke kawo muku duka ranar Litinin bisa sha'anin doka tare da Juju Goje Maimuna. a yau za mai da hankali ne a kan hukunci ga waɗanda suka ƙauracewa iyalinsu inda hukuncin ɗauri ya karata a wuyansu daga wata ɗaya zuwa shekara ɗaya da kuma cin tara daga jika 20 zuwa jika 200. To yanzu ga labarun dala-dala. Wani gungun 'yan majalisa na adawa su 35 a yau da safe sun ajiye wata takardar neman tsige gwamnati saboda rashin jagoranci nagari kamar yadda sanarwar da suka saka wa hannu ta tabbatar sun yi allah wadai da nuna wariya siyasa da kuma da ciki da dukiyar ƙasa da tilastawa 'yan ƙasa aƙida ɗaya da mayar da hukumomin ƙasa kamar nasu da kuma hana wa 'yan siyasa 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula da kafafen yada labarai walwala. A zandar da yawan mutane ne suka haɗu da damfara wani kamfanin bayar da bashi. Mutanen sun yi ta zuba su ne a kamfanin da niyyar samun kuɗin ramce. Ga abin da waɗansu da abin ya shafa suka bayyana wa mustafa Mamman Sani. wani ya bada kuɗin mota wani ya bada takardar gida wani ya bada takardar mota kai wannan ai yaudara ce wani ɗari da saba'in ya zuba ala ko mai miliyan uku mu yanzu abin da muke jira an ce za a yi magana a feji a cika mu takarda mu ta yi jetus ya bani karte dandi na da kudi na da jiya da rana ma bai ba aiki kurum ya maida shi cikin aminci yanzu na je wajen sojojin jiya ma na gani kaya na ce ka tsaya yace yanzu zan yi magana yace ka shiga ka yi magana haka yi mun rige mun zuba kuɗin mu yan kaɗan jika ashirin da a cikin mu gaskiya babu wanda ya taɓa samun samun kuɗi ko alama ba mu yi ba kenan wa'annan mutane ba a san ma inda suke Allah da ruwa mu asiri a kasuwar dole mutane su dan fara shiga Allah ubangiji gyara sai cikin gari ga gabaki ɗaya mutane maza da mata maza da mata kowa ke zuwa gurin wannan Ƙwararru da mambobin kwamitin ministoci na tsarin samar da kuɗaɗe na bai ɗaya na kwamitin raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma da yawo a satin da ya gabata sun gudanar da wani taron tattaunawa a Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire inda suka bayyana suna da alamun waɗannan kuɗaɗen. inda har sun cimma matsaya bisa sunan kuɗin da cewa da "Eko." sun rabu ba tare da cimma matsaya ba a akan alamun kuɗin kamar yadda sanarwar wannan hukuma ta wallafa. Wannan muhawara ga ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci wani matsin lamba ne ga duka wanda yake kawo wa yara mata cikas wajen karatunsu a cewa sakatariyar ƙungiyar OIF duka da matsin lamba rashin tsaro da ke akwai a yankin Sahel Ƙungiyar oaf tana kyautata dafawa kasashe na kawo ƙarshen wariya a fannin koyarwa. Louise uh, ta yi wa Rahila wato Sumana ƙarin bayani a uh, sai mu saurari abin da take cewa. Euh, a fannin riƙin gida, misali wajen lafiyar jiki, iyali da kuma karatun yara, abun da tsanani idan mutum yana cikin ƙasashen Sahel. Kenan ƙungiyar ga tamu ta ƙasashe masu harshen Faransanki, muna taimaka ma ƙasashen ga da ba son rai ba domin ƙasashen ga duka suna ƙumshe da shirye-shiryensu a fannin makaranta. Rishin kwanciyar hankalin gaggo idan mun diba mata da yara ƙanana suka fi shan wuya ya fi ba su wuya su suka fi wahala mu muna zowa mu kawo ma ƙasashen ga taimako misali wajen ƙara ilimantar da su muna kuma sa kuɗinmu don taimaka musu cikin shirye-shirye na fannin makaranta muna kuma sa ido bisa harkar siyasar ƙasashen nan da kuma kwanciyar hankalin mutane mu da ƙungiyar ƙasashen afirka miliyon ɗaya da jika ɗari bakwai ne jimillar kuɗaɗen da aka biya kafin a sako wato dan mashawarcin nan da aka yi garkuwa da shi a cikin daren 20 zuwa 21 ga wannan wata a garinsa da ke shatimari girema artori mai tazarar kilomita uku da birnin difa bayanan da wakilinmu ya samu ga wato makusantan mutumin da aka saki 22 ga wata sai dai shi ma'aikacin gidan gona da aka yi garkuwa da shi 21 ga wannan wata a cikin karamar hukumar shatimare har yanzu labarinsa ba a samu ba kamar yadda wato wakilinmu ya samuna labarin motocin sifiri da wasu 'yan ɓata gari suka yi awon gaba da su a satin da ya gabata a yayin da suke kokarin zuwa dirku dakarun tsaron ifirowan sun samu karɓo motoci a jiya a cikin dajin anu karaka kusa da ifirowan da ke cikin jihar agades sakataren ma'aikatar prefet ɗin ifirawan ne sani dauda ya tabbatar wa isidio kalangu haka ta wayar tarho dakarun tsaro ifirowan sun samu nasarar karɓo motoci biyu da kayansu da kuma da kuma sai dai 'yan ɓata garin dakarun tsaro ba su samu sa'ar kama su ba kamar yadda sakatare na ma'aikatar prefet ɗin ya bayyana a yau ne ɗalibai masu koyon ayyuka hannu suka fara jarabawa a duka fadin ƙasar nijar. dalibai kusan dubu uku ne cikinsu dubu ɗaya da ishirin da bakwai mata ne. A yau da safe Habibu Garba ya leƙa a cibiyar jarabawa jiri ta biyu inda masu jarabawa 199 suke jarabawa. Shugaban jiri na lamba biyu Adamu ya yi wa Habibu ƙarin bayani cewa kuma yana tafiya daidai ga abin da yake cewa. E, Komi ya fara da kyau mun fara karfe takwas na safe ayuka a dunkule kowane nana mun samu tun biyar da ba su zo ba bisa masu nema 199 sashenmu na jirin ne na masana'antu muna da bangarori guda bakwai muna da kanikanci zalla kanikancin gyaran mota gini da karafuna aikin katako aikin lantarki da kuma aikin kanikanci zalla akwai mata muna da 'yan mata goma sha biyu bisa 198 wani lokaci jarabawa za ta dauka tsawon kwanaki goma domin a karan farin kwanaki uku ne na farko zuwa laraba za mu yi jarabawa tambaya da amsa daga alhamis da maraicen laraba har zuwa asabar za mu jarabawar aikatawa cikin wuraren koyon aiki. A satin da ya gabata ne jakadan kasar Amurka a niger ya ziyarci jihar Tawa inda ya kai ziyara a cibiyar da ke ƙasarsa take dafawa wajen yaki da cutar masassarar cizon sauro. a cewar jakadan amurka eric whitaker cibiyar wato masassarar cizon sauro yana taɓa yara da mata da yawa abin da ya sa dalilin taimakawa rigakafi da kuma kula da marasa lafiya ga abin da yake shaidawa abdullahi ausuf A gare ni yana da mahimmanci sosai na in ziyarci dukkan manyan biranen yankin ƙasa. Yau na zo nan tare da makarabai na saboda rigakahi bincike da warkar da wannan cuta da ke babban dalilin mutuwar mata da yara masu shekara biyar da wata guda. Kenan wannan kokari yana da mahimmanci musamman shan magani dan hadiya kino prophylaxis amfani da sange suna da mahimmanci sosai sosai ga al'ummar Niger. A dalilin haka kasar Amurka ta hada da gwiwa da kasar Nijar bisa proje da dama masu fa'ida. Ana iya batun matsalar al'umma tawa da kyautata rayuwarsu. Tawa yanki ne da aka hango zuwa ga kokowar murkushe masarsarar cizon sabro. Tsarin da ESID za ta gudanar da wani aiki da zai ba da damar ceton rayuka kamar ta hanyar bincike warkarwa da rigakahi ga cutar masassarar cizon sabro. Notamment le diagnostic, le traitement et la prévention du paludisme. Gungun Fulani na farfaro da ke da ƙwaro sun samu sabon shugaba mai suna Mojelo Amadu. A wannan ranar Asabar ne aka zaɓe shi inda ya alkawarin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyara da manoma da makiyaya. Mojelo Amadu ya yi wa Umaru Adamu ƙarin bayani. Guri na shi na da ni da mu ci gaba da aikin da waɗanda sun rigaye mu sun kai. in akwai wasu kurakurai sai mu gyara su gaba da ikon Allah kuma mu riƙa da adalci saboda kwanciyar hankalinmu ko da kwanciyar hankalin talakawanmu don in talakawan ka ba su da hankali kwance kai ba sarake kai ma ba za ka samu kwance hankali ba kiwo da noma kama hannuwa ne biyu ba mai wanki kai ne shi dai sai an gama duka biyu makiyayi manomi na manomi makiyayi na manomi in an taba gona ta ba zai ji daɗi ba makiyayi shi ko in dabba ta shiga sai ya ce dabba ba hankali gare ta ba kenan mu arbitin ne tsakanin su don dai a yi shirya a zamna lahiya ai hankuri da juna daga filin zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye istidiyo kalangu tare da rediyonku istidiyo kalangu tafiyar yanayin niger To yanzu sai rahotonmu na musamman, ƙauracewa iyali yana kai ga mutum hukuncin ɗauri na gidan kaso daga wata ɗaya zuwa shekara ɗaya tare da cin tararsa daga jika 20 zuwa jika 200 ko kuma hukuncin ɗaya cikin biyu. Wannan hukuncin ya rataya ne ga duka wani magidanci namiji ko mace da take kula da gida da ta ƙauracewa iyalinsu tsawon watanni biyu ba bisa wata hujja mai ƙarfi ba. Ƙarin bayani tare da Juju Goje Maimuna Gazibo a hirarta da Balkisa Hamidu ga abin da take bayyanawa. Duk miji ko mata da ya guje wa kulawan zaman iyalinsa da gangan tsawon wata biyu ba tare da wani dalili mai fa'ida ba balaguro gudanar da wani aiki wani waje ko rishin lahiya hukumci na iya hawa kansa juju goje mai muna gazibo. Ana magana guje ma iyali doka mai lamba 6542 ta ranar tara da watan Satumba shekara alif da ɗari tara da sittin da biyar ayar doka mai lamba ɗari da sittin da uku ta tanada hukunci na zaman gidan kaso na wata guda zuwa shekara ɗaya biyar diya ta jika ishirin zuwa jika ɗari biyu ko kuma ɗaya daga cikin wannan hukunci uwa ko uba wanda duk ya yi banza da ɗa ba tare da wani babban dalili ba fiye da wata biyu ƙin kulawa da yauni da ya rataya a kan shi a duk lokacin da matar ko mijin ya kai ƙara zai iya fuskantar zaman gidan kaso na shekara ɗaya da biyan diya a lokacin da duka rishin jituwa ta sami tsakanin miji da mata kamata ya yi su gabatar da buƙatar rabuwa wannan tambaya za ta bai ma juju daman yanke shari'a da kewa idan idan kuna da ɗa ga yanda yaunin da ya rataya kanku yake baka kulawa da ilmantarwa tarbiyyar su har su shiga ta taɓarɓarewa suna cikin titi suna bara suna shashanki shari'a na iya bin ku idan kuka shiga bugun ƴaƴanku alhali kuma bai da lahiya ana iya tuhuma ku da rashin kawo agaji da taimako na rayuwar mutum a wani hali ne juju ke iya ɗaukar matakin kariya kuma ya amshe ɗa ga mahaifinsa duk lokacin da ma'aifi ya nuna rashin kulawarsa kuma aka kimanta gani rayuwar yaron wajen ma'aifin nasa zai iya taɓarɓarewa juju na iya ɗaukan matakin kariyar yaron na ya bada shi wajen kakanninsa ko wata hawan shi ko wani kanin ubansa wanda ya yarda ko kuma kawai a gidan riƙon yara ana iya karɓe muku ɗa saboda rashin kulawa dan ana ganin biskan ma'aifi ɗaukan ɗawainiyar ɗa ta rataya hakika ana iya kasancewa ana da talauki to amma kulawa da iyansa taimaka masa yawo shaba yaya ake yin shara? Bin hanyar shari'a na kan fanni wancan ma'aifin ya bayyana shi duk mutumin da yake da masaniya kan wahalar da yaron ke fuskanta yana da hurumi bayyana lamarin ko a harabar ƙaryar yara a gendarmeri wajen babban alkali ko jujun yara ko ma duk inda ya ga ma'aikatan da ke kula da batun zamantakewa ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu biskan wannan fanni. To ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.